Rabashirinku 'yan kallo, an ce ƙarshen tika-tika tik kan. shahararren fim ɗin namu mai farin jini mai suna lu'ulu'u wanda muka ta hutu to alhamdulillahi a yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu mun dawo daga hutun da muka tafi ranar asabar mai zuwa sha uku ga watan bakwai a wannan shekara da muke ciki ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da kawo muku fim ɗinmu mai suna lu'ulu'u zango na bakwai ma'ana season 7 zai zo muku da karfe takwas na dare kamar yadda muka saba saka a tashar mu mai farin jini mai suna Kannywood Exclusive TV ku kasa ku jira ku tsare ku kalla lu'ulu'u season 7 na gode. kake yi bawa mata.